أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاكي نام من البركة ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu cikin littafin a cikin littafin na waƙidul islam wallafan babban malami muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda wannan insha Allah shine majalisun na hudu a yau alkhamis daya ga watan bulhajji jiran manzan Allah jira mikin Allah tabbata gare shi na da shekaru dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda yake daidai da talatin ga watan shida miladiyar annabi isa ɗana na maryama shekara dubu biyu da ishirin da biyu idan ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma dawo da mu bakin wannan karatu na muna fatan Allah ya mana jagora cikin karatu amma ko da ya gabata mun karanci annabi bisani abu na biyu da ke warware musuluncin bawa wanda shine sanya wani a matsayin dan tsakiya tsakanin bawa da ubangijin shi kuma a kai matakin da har wannan wanda aka sa a matsayin ɗan tsakiya tsakanin shi da bawa za a tsakanin shi da ubangiji har ake ma tsammanin cewa shi a karan kanshi yana da wani tasiri da zai iya amfanarwa ko kuma ya iya cutarwa ko kuma a ɗau wani aiki na Allah subhanahu wata'ala ka tokam a danka ba wannan wanda aka rika a matsayin ɗan tsakiya tsakanin bawa da Allah wannan mutumin ko da malami ne ko da waliyi ne ko ma wane ne aikata haka lalle yana warware musuluncin bawa Allah sun sarki ya kare mana imani to insha Allah yau za mu dauki annabi Salih abu na uku da ke warware musuluncin bawa malam yake cewa annabi Salih yake cewa man lam yukaffiril mushrikina أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفار من لم يكفر المشركين duk wanda bai kafirtar da mushrikai ba yahudawa ne nasara ne ko masu bauta makaburbura ne ko masu wane ne matukar mutum bai kudurci kafircinsu a ransa ba ko kuma bai yi shakku akan kasan yana shakku akan su kafirai to wannan mutumin kafa wato yana shakku an yi kafirai ne ko ba kafirai ba to idan har mutum yana da haka to wannan mutumin kai tsaye kafara ya kafirta da abin da aka saukar ma annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi saboda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kafircinsu a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida inda Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah yace sun kafirta lallai sun kafirta waye alladhina qalu wa anda suka ce inna allaha huwa al-masih ibn maryam annabi isa danna na maryama shine Allah duk wanda ya kudurci wannan Allah ya ce kafiri ne wanda ibnu kas ibnu kasir Allah ya mishi rahama yake cewa Allah ya faɗi haka ne yana ba da labarin halin nasara wajen da awansu cewa annabi Isa ɗanna na Maryama shi ma Allah ne alhalin Allah ya tabbatar da cewa bawa ne daga cikin bakinsa halitta ne daga cikin halittunsa kamar yadda shi da kanshi annabi Isa ya tabbatar a cikin suratu Maryam Allah subhanahu wataala ya bamu labari cewa ana aihuwansa annabi Isa abu na farko da ya fara cewa shine inni abdullahi qala inni abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya yace ni bawa ne na Allah Allah ya bani littafi littafin injila wa ja'alani nabiy'a kuma ya sanya in zamo annabi cikin annabawansa abu na farko zai ce inni abdullahi ni bawan Allah ne kaga tun da ya tabbatar ba kansa mataki na ubudiyya to ba za a dauko shi kuma a maida shi mataki na ilahiyya a ce shi ma Allah ne a karan shi ba Allah subhanahu ta'ala. ya tabbatar mana da cewa duk wani addini da mutum ya yi a wannan rayuwa idan ba addini musulunci ba ne to wahalan banza ya ba wa kanshi Allah subhanahu wa ta'ala ba yi karɓan komai na alkhairi da ya zo daga gare shi matukar ba addinin musulunci wannan musulun ya aikata ba Allah ya faɗa aya na 85 a cikin suratu Ali Imran yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ai duk wanda ya fitari gairar islami ya nemi wani addini ya yi riko da ita ya biƙi wani addini ko ma bayan addini musulunci falayi kubala minhu allah maɗaukakin sarki bayi karɓan wannan addini wa huwa fil akhirat min al-khasirin a ranar tashin alƙiyama kuma yana cikin asararru an samo hadisi da Imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin musnatinsa. dinsa hadithin abi huraira radiyallahu ta'ala an da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tajibul a'malu yawm al-qiyamah ce ayyukan bayi ayyuka na ibada da su zo su ranar tashin kiyama fatajibu sala sai sallah ta zo ka taqul sai ka ce ya rabbi ana sala ya Allah ni ne sallah Salla za ka zo ta ce ya Allah ni ne sallah fa in nake ala khairin Allah sai ya ce ma sallah kina kan alkhairi fatajiku a sadaqa sai sadaka ma ta taho fataqulu sai ta ce ya rabbi ana sadaqa ya Allah ni ce sadaqa Allah ya sake ce mata innaki ala khairin ce ma kina kan alkhairi Fata as-siyam sai azumi ma ta taho fataƙun sai ta ce ya rabbi ana siyar ya Allah ni ce azumi ni ne azumi fa ya ƙun in nake ala Allah ya ce azumi na kan alkhairi sun mata ji'ul amal sai kuma ayyuka na gargaru karatun ƙur'ani zikiri ambaton Allah falafin annabi sallallahu Alaihi wasallam duk wani aiki da zai amsa sunar ibada sai ya taho zuwa ga Allah subhanahu dukkanin wannan aikin yabo zai gabatar da kanshi ce ya Allah ni ne ibada kaza kullu zalika yaqulu Allah ta'ala innaka ala khair dukkanin wannan in sun zo Allah sai ce na wannan ibada na kan alkhairi thumma taji yaji'ul islam sai addinin musulunci kuma yanzu fa yaqulu ya rabb idan addinin musulunci ya zo sai ce ya ubangiji anta salam wa anal islam ya Allah kai ne Allah assalamu mai ba da aminci wa anal islam ni kuma ni ne musulunci fa Allah ce ce innaka ala khairin ai lalle addinin musulunci ai kai ne akan alkhairi bikal yawma akhubu yau akan ka zan damki wasu dan ba su yi musulunci ba wa bika urdi a kanka kuma zan ma wasu kyauta in ba su abin da ba su yi tsammanin samu ba in ba su gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai qala Allah Allah ma ya ce wa mai yabtaghi ghayra al-islam dina duk wanda ya biki wani addini ba musulunci ba ya yi riko da ita falan yuqbala min Allah ba yi karɓan wannan addinin daga gare shi wa huwa fil akhirati min al a ranar tashin alkiyama iya daga cikin wa'anda suka yi asara saboda haka duk mutumin da ba musulunci yake ba wajibi ne akan musulmi ya kudurci cewa wannan kafiri ne a ransa idan baka yarda cewa kafiri bane kana fito na fito da abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a hadisi a Qur'aninsa manzo sallallahu alaihi sallam ya tabbatar a cikin hadisansa ne Abi Hurairah ya fitar da hadisi da isnadin shi ingantacce ya fitar hadisi a cikin sahih Muslim da namba na 153 yake cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam cewa annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun babu wani mutum daya babu wanda zai ji labari na yaji cewa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya da addinin musulunci ya zo da alqur'ani da sunna babu wani mutum a min hadihin umma cikin wannan al'umma da zai ji labarin zuwa nan yahudiyun annabi ya ce wannan mutumin ba yahudu ne jiw ne wala nasuraniyun ko ba na fare ne kirista ne sun ya mutu ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi ba tare da yayi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari fa sai ya kasance cikin wuta ka zo ka ji labarin ga wani annabi nan da Allah subhanahu wata'ala ya turo kuma shine annabin ƙarshe cikin wannan jinsin ɗan adam ne cikamakon annabawa ya zo da alƙur'ani da sunna ya tabbatar da tauhidi ya cika shari'a sai mutum bai yi imani da shi ba wannan mutumin duk ko a wani yare shi ba maganar launin fata ba yahude ne ko ba nasare ne ko ma menene addininsa ya ji labarin gabatarwar annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan addinin ya bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba fake ya kasance cikin yan wuta to kaga idan aka samu wani da yayi wani addini koma bayan addinin musulunci kai kuma a ranka sai ka zama kana kokonton kasancewar shi kafiri wannan indirectly kana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta ha ina wa fa yabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi yarda shi da mahaifinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa yace Allah ya umarce ni da in yaki mutane hatta yashhadu har sai sun shaida Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ne wa yuqimu salata suka tsaye da sallah wa yu'tu zakata suka bada zakkar dukiyarsu fa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka asamu minni dima'u dima'ahum sun kare jininsu da dukiyarsu illa bi haƙƙin islam sai dai da haƙƙin musulunci kamar ta ina za ka haƙƙin musulunci su zub da jinin wani daga sun zub da jinin wani to su ma sun taɓa su ko kuma mutum ne bazawari yana da aure ko kuma ya taɓa aure sai ya je ya yi jina to wannan shi ma jinin shi ba matsala za a iya zubarwa amma kuma ba kowa zai iya taɓa shi ba shi ma sai shara'a sai kotu sai gwamnati amma ni da kai ba ma iya hukunci wani sabuhun Allah kuma sakamakonsu yana da Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi shi ma mutafakun alai bukhari da muslim suka fitar bukhari da lamba na 25 imam muslim ya fitar da hadisi nan da lamba na 20 kaga wannan hadisi ya kuma tabbatar da cewa duk wanda ba musulunci yayi ba kafiri ne sa'annan kuma idan kai ma kai kokonton kasancewar shi ka kai ma ne. hadisi na uku da za mu iya kafa hujja da shi akan cewa mutumin da ya yi kokonton kafircin kafiri shi ma kafiri ne akwai hadisi na mu raira da imamun bukhari ya fitar har so biyu da numba na da uku. da casa'in da tara da kuma numba na dubu ɗaya da ɗari hudu imam muslim ya fitar da shi da numba na ishirin ha ilau hadithin abi huraira da yake cewa lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati kai tsaye sai na Abu ne ya zama khalifa a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati a ranar aka yi mubaya'a ma sayyidina abubakar a ranar aka yi mubaya'a ma sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma ba da ƙarfi ya kwace ba biyayya aka yi dan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana nuna masahabbai matsayin abubakar akwai kofofin gidan sahabbai da sun fito sai sun bi ta masallaci su fita waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a toshe kofan kowa ya fita ta wani guri amma a bar kofar sayyidina abubakar sai a toshe yace babu wani daga cikin bayi da yayi wani taimako ma addinin musulunci da ba a saka mishi ba yace banda abubakar ya ce abubakar yana da wani alfarma a kaina in ji manzan Allah sa alaihi wasallam wanda Allah ne kadai zai saka mishi da sashi alfiya ya ce ma na fa'ani malu ahadin ma na fa'ani malu abubakar babu wanda dukiyar shi ya amfanar da ni irin wani dukiyar abubakar hadisi a nabi sa alaihi wasallam in zai bayar in annabi zai sai ce da khaltu ana wa abubakar kharajtu ma ana wa abubakar kaza ma'ana kuma Allah a alqur'ani yace sayyidina abubakar sahibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irbuhuma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكان كما كيوان يروشي كما أبو بكر نبايا سوكي بكم يا بكر تبايا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدمو خليفة da ya khalifanci na shekara biyu da wata biyar ko shida wa kafara man kafara min al-arab sai wa'anda suka yi rijja suka yi rijja daga cikin larabawa fa sai sai na umar yake cewa sai da abubakar sai yin zai yake su dole sai na ta yaya za ka yaƙe su wa kan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amin to an qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qalaha faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bi haqqihi wa hisabuhu ala Allah kwatan kwacin hadisin da muka fassara baya an umarce da in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah da sun ce la ilaha illallah sun kare jininsu da dukiyarsu daga gare ni sai kuma sakamakon su yana da Allah subhanahu wata'ala sai dina abubakar sai ce wallahi yace na rantsi da Allah la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakati yace duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka Zan yi sallah ba zai zakka ba yace wallahi sai na yake shi fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiyar shi wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la qataltuhum ala man'iha yace wallahi da igiya in wani zai hana na wanda da ya kasance yana jiya yanzu ya daina yace wallahi sai na yake lokacin da aka yi ridda haka ya zo ya dawo da mutane kan addini saboda da dama daga cikin mutane sun ce to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kuma wani musulunci da su mutane sai suka fara rudda suna suka da musulunci sai na abubakar ya dawo da su Je sa malamai suke cewa Allah ya yi ma Allah ya kare addininsa da sayyidina abubakar ya yi nasara ma addininsa da sayyidina abubakar a lokacin da aka yi ridda Allah madaukakin sarki kuma ya yi nasara ma ainihin addininsa a zamanin a lokacin da ake mihna da Imam Ahmad ibn Hanbal wata rai insha Allah mu ji waye Imam Ahmad akwai wasu fa'idoji ɗai-ɗai-ɗai har guda goma da ya kamata mu mu dangane da wannan gaba da malam ya yi magana akan ainihin wato katircin wato hukuncin kafirtar da katirai abu na farko abu na farko wajibi ne duk mutumin da ya tabbata kafiri ne ka kyamace shi ka ƙi shi ka yi adawa da shi ko da ya kasance mafi kusancin bawa gare ka mafi kusancin mutum gare ka saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a farkon suratul mumtahana ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa na kuka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya Allah ya ce kada ku riki maƙiyina da kuma maƙiyin a matsayin waliyyarina tulquna ay kuna zuwa gare su ilayhim gare su min mawadda tare da nuna musu kauna kuna tarawa da su kuna nuna kuna su. wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq alhali su kuma sun kafirce ma abinda Allah yake turo muku na gaskiya يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam sun fidda ku sun fidda annabi daga gidansa sun fidda ku daga gidajenku ba don komai ba don kun yi imani da Allah in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in har kun kasance kun fita jihadi ne don tafarki na wabtiga marbati kuma kuna masu neman yarda ta inji Allah na ilaihim bil mawadda kuna koye soyayyar ku gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah yace ni kuma na fi kowa sanin abin da kuka bayyana da abin da kuka koye a cikin rayuwa wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'at sabil duk wanda yake son kafirai Allah yake ya bace bata mai nisa in yaskafukum in suka samu dama a kan ku da kun a'da za su kasance muku abokan gaba kuma duk duniya ku je ku zagaya duk garin da musulmai suka fi yawa za ku gaba a rikicin addini duk garin da kuma wanda ba musulmai ba suka fi yawa za ka ga ana rikicin addini duk Najeriya duk duniya ka je ka in har kafirai sun fi musulmai yawa to ba sa barin musulmai su zauna lafiya Allah ya ce in yaqafukum in suka samu dama a kanku ya kunu lakum a'da da su zamo abokan gaba da ba su iya koye gabar su gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum bisu suna shimfiɗa hannuwansu ta hanyar cutar da ku za su dake ku za su kashe ku za su ƙona gidajenku ƙona dukiyoyinku ba abin da yake faruwa a yanzu haka a najeriya da musulmanmu 'yan arewa da suka je suka zauna a kudu ba haka kawai za a zo a kashe ku kawai laifin ku musulmai ne ko hausawa ne kuma wani abun mamaki ba sa bambance musulmin arewa da kiristan arewa as long as kai daga arewa ka kai aboki ne za su kashe ka kawai ka ce rabbi Allah Allah shi ne abin bauta na za su na a hannayensu wajen cutar da ku idan ba za su iya ba kuma wa altinatahum da suna cutar da ku da harsukan a yanzu haka mutum zai au ya yi taifin abin da ran shi yake so a kan musulmai ya yi posting a social media za su shimfiɗa hannayensu da harsukansu bi su da cutarwa wa waddu kuma burinsu shi ne lautar furuna ina ma kuma ku kafirta waddu lautar furuna kama kafaru fata kununa tawa'a suna burin ku kafirce yadda suka kafirce sai ku zamo kal da kal Allah ya ce fa'akun Allah ya ce lantan fa'akun arhamukun Allah ya ce a zumunci da ke tsakanin bayi amfanin rasu wala auladukum ƴaƴa da kuka haifa ba su ina na muku komai saboda in har baka bi Allah ba mutunci ko alaka na jini da ke tsakaninka da wani ba zai ina na ma komai ba yi alkiyama ban da baƙin ciki da damuwa da ɓakin rai ba abin da za su ƙara masa Allah ya ce ku sani ina min azwajikum wa auladikum yace aduwwin lakum fahdharuhum Allah ya ce cikin matan da ƴaƴanku akwai wa'anda abokan gaba ne gare ku inda Allah subhanahu wataala kuma Allah a suratul mujadala aya ta ƙarshe aya ta 22 Allah ya ce la tajidu qauman Allah ya ce ba za ka samu wasu mutane wa'anda yu'minuna billahi sun yi imani da Allah wa yawmin akhir da ranar tashin alkiyama ba katar da su yuwaduna man hadda Allah wa rasula kaga suna ƙaunar wanda yake gaba da Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko 'ya'yansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min irin wa'annan mutanen da basa son duk wanda baya son Allah Allah ya ce su wa'anda Allah ya rubuta imani cikin zukatansu kuma ya karfafe su da ruhi daga gare shi shine mala'ika jibril ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها kuma Allah zai shigar da su aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashinta radiyallahu anhum wa rabu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah ala ula'ika hizbullah wa'annan su ne tawagar Allah ala inna hizballahi humul muflihun kuma lalle tawagar Allah su ne masu rabautuwa a yin alkiyama sai sa aka fidda hadisi da isnadi imam ibn kathir ya kawo a tafsirin sa karkashin wannan aya daga nu'ayn ibn abba hammad yake cewa haddathana muhammad ibn thawr daga yunus shi kuma daga muhsin daga al-hasan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam yace Allahumma la taj'al lil kafiri indi yadan wala ni'matan ya Allah sa wani kafiri ya zama yana da dama da wai har sai samu wani matsayi a gurina ko ya zama yana da wani ni'ima da zai mun goli a kaina in dai har kai mu'mini ne to daga cikin wajibi akan ka shine duk wani kafiri ya zama ba ka kwan shi abu na biyu cikin ababa goma nan bai halatta bai halatta ka je jana'izan duk wanda ba musulmi ba sai dai in ba a samu wanda zai binne shi daga wai a ce ba musulmi ba ya mutu za a yi bariyar ka je ka A alamar kana son shi ba a attending ba a idan aka rasa mai binne shi dokar a bar shi ya tawari ma al'umma sai a jejeji a tauna ne a turmude shi ba a haɗa makabarta ɗaya tsakanin musulmai da wa'anda ba musulmai hujja kuma shine lokacin da abdullahi bin ubai ibn salul shugaban munafukan wannan al'umma wanda a duniya ba wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama irin shi wata ran mu ji labari iya da ya yi masu insha Allah mun gama littafin nan littafin da za mu sa na gaba za mu dan buɗe bayani akan irin cutarwa da ibn salul ya annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya taba siffanta ya fifita jakin shi akan annabi sallallahu alaihi sallam. wannan bawa da ya faɗi ya mutu akwai ɗan shi kuma mutumin kirki ne kasan ba ruwan Allah yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy sai kaga mutumin kirki ya yi dan banza mutumin banza kuma ya yi dan kirki yana da da sunan su ɗaya da san Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma Abdullahi dan nashi mutumin kirki ne ya taba tashi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka bani dama in je in lallafa ubana an kashi annabi ya ce karkai ya lishi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi da ya faɗi ya mutu ɗan ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan shi fa sai da annabi aka yi sama da kwana arba'in ba sa magana da nana Aisha nana Aisha sai da ta koma gidansu ba ta da lafiya wallahi in ya zo ba zai ce mata ya jikinki ba mamarta zai ce wa, kai fatiku ya jikin yarku ba zai mata ba ya jingina ta saboda sharrin ibnu to amma da ya mutu dan shi ya zo ya ce ya rasulullah ina son ka bani mayakinka a je a yafa wa babana ko zai sa ya samu saukin azaban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk qur'ani ba ayan da yake mun dadi irin wannan ba mu aiko ka ba sai a matsayin rahama ga talakai. ba ayan da yake mun dadi a qur'ani irin wannan dan ina karanta kullum sai na ji wani irin sanyi a raina annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkanin talakai. a an je an sa'ar rufe shi da wannan duk da sharri da wulakanci da ya yi ta mamman Allah sallallahu alaihi Abdullahi Ɗanshin ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, ina son ka zo ka yi wa babana sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya yi umarni ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabri kada ka sake sallah ma wani daga cikinsu munafukai in ya mutu ko kuma ka tsaya akan kabarin shi kace za ka yi mar addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun lallai sun ce ma Allah da manzansa sun mutu suna fatikai Allah yake istaghfir lahum ka musu gafara ka rokan musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kar ka rokan musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan in ka roƙon musu Allah ko da sau saba'in ne na yadda firar lahum Allah ba zai gafarta musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in dai har na ƙara na saba'in da ɗaya za a musu gafara duk da abin da suka mara, sai ce zan ƙara abu na uku babu gado tsakanin mu'mini da kafiri kai mu'mini in ka mutu kafiri ba zai gaje ka ba amma kuma kafiri ya musu za ka gaje shi saboda in an bar dukiyar a gurinsu kara karfafa su ake saboda hadisin la yarki muslimu kafira wal kafiru muslima wato malamai sai suka ce ana nufin cewa musulmi zai ci gadon kafiri amma kafiri bai cin gadon musulmi yau idan idan mutum wato baban shi kafiri ne shi musulmi bisa ga zahirin hadisi shine in baban ya mutu ba shi da gado in shi musulmi ne baban shi kafiri shi ya mutu baban ba shi da gado sai dai in su dukkanin su biyu musulmai ne kamun a samu gado a tsakanin abu na hudu bai halatta mutum musulmi ya auri kafira ba sai dai in ahalin kitabi ce ba yahudiya ko ba nasariya amma kuma ita musulma mace bai halatta da auri kafiri kowane iri ba saboda faɗin Allah madaukakin sarki wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum Allah ya ce kada ku auri mushrika har sai ta yi imani ka auri baiwa ku yangar ka mu'mina yafi alkhairi akan mushrika ko mun yanga mushrikan nan ta maka kyau ina fata mun fahimta da kuma faɗin Allah madaukakin sarki a wala tarji'uhunna ila ilal kuffar ko Allah ya ce kar ku maida su gurin kafirai ya yi allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar idan kun san mace ta bo kuma mu'mina ce kar ta koma ga kafirai la hunna illun lahum wala hum yahilluna lahu su ba halal bane gare su kuma su ma ba su taba zama halal gare su saboda haka baya yiwuwa abu na biyar idan mutum yana garin da baya da daman yin ibada baya da daman yin addini to dole yayi hijira ya bar wannan gari ya koma garin da yake da daman yin addini saboda alfadi Allah madaukakin sarki إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لا يتي وعند للي ملائكو كيف يأي أو كرنسو سنة ما سوزا لنسان كنسو ذات شيء مسو أو نهالي كوكا كسنشي sai ce ai mun kasance raunana ne a doron ƙasa an fi mu yawa an fi mu ƙarfi sai aka hana mu addini Allah sai ce to ƙasa ba ta da yalwa ne ƙasar Allah ba ta da yalwa ne da ba za ku yi hijira ku koma inda za ku sake ku yi ibada ba na ce wa'annan su ne wa'anda sakamakon su ya kasance makomar su ya zamo gidan jahannama kuma makoma ta yi muni in har ta kasance ita ce jahannama illal mustada'afina sai dai raunana minar rijali na daga cikin maza wan nisa'i da mata tsofi kenan wal wirjani da kuma yara kankana la yastati'una hilatan wanda ba su da wani dabara da za su yi su gudu su bar garin wala duna sabila ko kuma ba su san hanya ba faulaika aka Allah an yafu anhu wa annan Allah zai musu rahama wa kana allahu afuwan ghafura kuma lalle Allah mai afuwa ne Allah mai gafara ne ga bayinsa Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya fitar da hadisi ya kawo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abi Dawud da Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana bari'un min kulli muslimin yaqumu baina yuqimu baina azhuril mushrikina yace nayi bara'a annabi yace fau fau fau ba ni ba duk wani musulmi da yake rayuwa a tsakiyar kafirai ya ci zuwa cikin musulmai yan uwansa abu na shida ba a fara yi ma wanda ba musulmi ba sallama saboda hadisin abi huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin yana cikin sahih muslim da yake cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bi salam kar ku fara yi ma yahudawa ko nasarawa sallama fa idza laqitum ahadahum fi tariqin in kuka haɗu da ɗayan su a kan hanya faɓaruhu ila abiyaƙi ya koma ta kan gefe a koma ya koma lulu wai a ce wai kai musulmi kuna tafiya ta wanda ba musulmi ba kai ne a can bango shine a tsakiyar hanya a'a shi ya koma matsi kai ka zama kana cikin yalwar hanya saboda izza ta addini ai yanzu mu ka wulakanta addinin namu sai ka ga mutum dan shekara talatin hamsin bai iya sallah ba bai iya izu ɗaya a alƙur'ani ba Allah ya ji kan malamin mu ba dan ya mutu ba malama tijani yusuf gurin su ne ke cewa addini wannan ƙur'anin ko ubanka ne ya sauka ko ubanka ne ya rubuta shekara talatin hamsin baka iya izu ɗaya ba baka uban naka alkaini ba to bale a ce allah ne abu na bakwai ba a ba su matsayi a burin zama a ce ku ne kaskantattu su ne zauna a kujera executive chair ko a je kwa plastic chair ba a haka saboda hadisin abi huraira da ya gabata abu na takwas ba a barin mushriki ya shiga haramin maka da yi ina amanu innamal na najasun fala yaqrabu masjidal harama ba'da amihim hada shi yasa nake son mu fara karatun sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku sha mamaki wallahi tallahi arahi arahiqil maktum mubarak furi Allah ya mishi rahama ya kawo arahiqil maktum hmm? arahiqil maktum ya kawo wallahi sirara suke tsawar mutane wallahi mutanen nan tsirara suke karatu suke tawafi maka'aba hmm? hmm. to abu na tara wajibi ne akan shugaba na addini ya fidda su daga jaziratul arab wajibi ne ya fidda su daga jaziratul arab abu na goma ba a yabonsu saboda yabon kabirai ya nuna kayar da abin da suke kenan abu na sha ɗaya ba a son kama da su ko da a tufa ne a sutura ba a son ka yi kamanceceniya da su ko da a kayan da suke sawa ne abu na goma sha biyu shi ne kama da su yana nuna ƙaunarsu kuma bi sawa alaihi wasallam ya faɗa man tashabbaha bi qaumin fahuwa min minhum duk ya yi kama da wasu mutane ko yana tare da su mai karamin fahimta sai ya dauka da Allah ya faɗi abin da ya faɗa kamar yadda muka karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ya faɗa kamar yadda muka karanto to ba kawai bara ka zauna lafiya da wanda ba musulmi ba ko a ƙarya ne ya halatta a yi saye da sayarwa tsakanin musulmai da kafirai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi siye da sayarwa da wa'anda ba musulmai ba har bashi ya karba a hannunsu abu na biyu idan suna da wani kwarewa ya halatta a mori kwarewansu ko a ɗauke su haya su yi wani aiki matsalan a ce an zo wani aiki za a yi ba wanda ya iya sai wani kafiri sai je in akwai musulmi to ka fifita musulmi a kan shi kuma ka zo wani lokaci su kafaran sai su sauke farashi mummunan mun sai su ɗaga to sai a gyara sai kai ma ka sauko ku daidai sai a kai wa musulmai aikin a kibawa wa'annan ina fata mun fahimta amma in sun iya ba laifi ba ne don an yi amfani da su saboda na sallallahu alaihi sallama da ya tashi hijira kafiri ya ɗauka a matsayin jagora shi yake nuna musu hanya shi da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala abu na uku ya halatta a yi kulla duk wani yarjejeniya matukar yarjejeniyar zai amfani musulmai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su a sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi yakin khandaq zo shi umara shi da sahabbansa wallahi kafiran nan suka aka hana shi shiga maka sai aka zo aka yi sulhu daga cikin alƙawarin da aka yi a sulhu shine duk musulmi duk wanda ya musulunta daga maka ya zo madina annabi zai kore shi ya dawo maka amma in mutum ya gudo daga madina ya zo maka ya zama kafiri ba a bar shi ya zauna annabi ya ce ya yarda sai na umar har abin ya dame shi ce ya rasulallah ba a kan gaskiya muke ba yake a kan gaskiya ya za a mana haka kuma mu yarda annabi ya ce mara kar a yi gaggawa an rubuta haza ma salaha muhammadu azab ma sala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a makka suka ce mun yarda kai annabi ne ba za mu yi fada da kai ba a goge yace wa sayyidina al-goge yace wallahi ba zan iya goge sunanka da hannuna ba annabi yace nuna mu aka nuna mar ya goge sai aka rubuta hada ma salih muhammadu ibn abdullah sharadi daga cikin sharuɗan ba za a yi umaran ba a koma sai shekara mai zuwa a dawo kuma in an zo da ku fita kafirai su bar maka musulmai su shiga kwana uku aka ba su su yi umara su fita sai kafirai su dawo kuma ba za su shiga da makami ba wallahi sharuɗa ne dukka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya yarda wallahi a shekara biyu yawan musulmai sai da ya ninka saboda haka ana iya yarjejeniya da su kumar zai amfani musulmi kuma ba laifi ba ne a musu insani idan sun yi muku alkhairi la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku mu'amala da wayanda ba su yaƙe ku ba su kore ku a gidan ba an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ku zauna lafiya da su kuma ku kyautata musu inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu kyautatawa an samu hadisi daga asma bin tabi bakir radiyallahu anha da mahaifiyarta ta zo gurinta tana mushrika sai ta zo ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mama ta ta zo na kuma mushrika ce kuma ta zo neman taimako na ne a wani abu na duniya in taimaka maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am fili ummaki ki je ki isar da zumuncin uwarki ki taimaka mata ne saboda haka abu na uku na uku ko da ke warware musuluncin mutum shine mutum ya yarda da cewa kafiri kafiri ne sa'annan abu na ƙarshe da za mu rufe da shi shi ne duk kafirin da ake zaune lafiya da shi haramun ne ka ɗaga hannu ka taɓa shi ka ci dukiyar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalama mu'ahadan fa ana hajija hudunahu duk wanda ya zalunci kafirin amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni za a yi shari'a me ceton ka ya zo ya kai karan ka ya za ka kare ya kai ka isa hanyar tsira ma ka gani ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karan ka kawai game over ne jahannama musubu Allah ya rufa mana asiri sai mu kwana a wannan gaba insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan abu na hudu insha Allah daidai da muka faɗa ubangiji Allah ya sa mu tarayya cikin lada kuskure kuma ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi